dan adam da kuɗi. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke nazari kan sha'anin kasuwanci, masana'antu da kuma tattalin arziki. sunana ramatu garba baba ga dukkan alamu gwamnatin najeriya na ƙara matsakaimi wajen kwato kudaden ƙasa da wasu tsofin jami'an gwamnati suka sace kusan za a ce hakan bai zo da mamaki ba musamman idan aka yi la'akari da alkawuran da wannan gwamnatin ta yi tun kafin hawan ta kan karagar mulki. Na baya-bayan nan dai shine kudaden da aka gano a gidan tsohon shugaban hukumar NNPC, Mr. Andrew Yakubu, da ke jihar Kaduna, wanda za a iya ce yana cikin nasarar da aka fara samu bayan kaddamar da shirin nan na busa usur da gwamnati ta yi alkawarin inda ta ce duk wanda ya tona asiri ta hanyar ba da bayanai har aka kai ga kwato kudaden sata to za a ba da kashi biyar cikin ɗari na kuɗin da aka kwato ba tare da an bayyana sunan wanda ya bayar da labarin ba. To ko yaya al'ummar ƙasar ke kallon wannan ƙoƙari na kwato kuɗaɗe da gwamnati ke yi? Bari mu ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da muka zanta da su. A sunana barista Abubakar Sambo. Duk wanda yake da hankali ya san dai wannan kuɗin ko da ba da sata bane dai ya fi karfin hankalin da mutum zai ɗauka ya ce wannan kuɗi an same su ta hanyar da ya kamata a same su wannan abu gaskiya yana da kyau yana saboda ana kwato hakkokin jama'a kudaden da mutanen na aka zaɓe su ko aka nada su akan wannan mukamin saboda su yi aiki wa jama'a amana ne aka ba su tun da kowanne mutum da aka zaɓa ko zaɓaɓɓen mutum ne ko ma'aikacin gwamnati ne appointment na minista ko ina rantsuwa da kur'ani ko da Bible akan cewa zai yi aiki bisa tsarin kundin mulkin Najeriya kuma zai riƙe amana da sauransu to amma abubuwan da suke gona da yanzu amma bai kamata bai kamata ba da ma maganar riƙe amana saboda haka gaskiya wannan mataki mataki da aka ɗauka abu ne mai kyau sai dai fatan da muke yi shi ne Allah ya sa a kokari a gufanar da wa'annan mutane a kotu saboda wannan abu ya tafi bisa tsari kuma kuɗaɗen nan na jama'a a karɓo da su kuma a aiki da su wanda dai yi amfani wa jama'a a ƙasa. Wannan ci gaba ne babba aka fara samu a kirarin da ita gwamnati take magana wajen ganin ta tabbatar ta tsaftace madafan iko a ƙasar Najeriya. duba da yanayin ganin mutane suna zuwa su ajiye kuɗi masu yawa kamar haka a gidajensu ba tare da tunanin cewar al'umman ƙasa za su iya fadawa wasu halaye na rashi ko kuma na haula'i ba to abin alfahari ne kuma abin farin ciki ne domin ita ƙasar najeriya ta fara shiga cikin ƙasashen da ake ganin masu kima a idan duniya sannan eh, wannan halin da muke ciki na karayar arziki da muke ciki wannan irin kudaden suna taimakawa ko da ko don biyan albashin ma'aikatan ƙasa ne a wannan daidai irin wannan lokacin. Malam Abubakar Ali ƙwararre ne kan harkar tattalin arziki ya kuma bayyana yadda yake kallon tasirin ƙwato waɗannan kuɗaɗe na sata. na farko wannan kuɗaɗen nan ya kamata a yi mata asusu na musamman wanda za a yi amfani da shi wajen tada tattalin arzikin ƙasa idan aka yi amfani da shi a hanyar da ya kamata to zai ba wa kasashen turai karfin gwiwa da za su saki wannan kudaden da yake an sace fiye da ma wanda aka riga ka kwace aka je aka ajiye su a su Amerika da su ingila da su switzerland da sauransu zai su samu karfin gwiwa su ce eh, to wannan karo nan da gaskiya ake kudaden nan idan ya sake koma najeriya za a yi amfani da shi da hanyoyin da zai taimaka talakawa ba kuma wanda wasu za su sake sacewa ba idan ka duba duba duk mutanen da ake kwato kudaden na tun daga ran da aka haife su zuwa yau in ma duk shekarun da suka samu a duniya ne suna aiki ta kudin da za a biya su a wajen aikin nan ko kobo ba su kashe ba bai kai kashi goma a cikin abin da aka sata ba alal misali kamar yanzu wanda aka kwace a wajen tsohon ma'aikacin nnpc wannan wannan kudaden nan tun da aka haife shi shi wannan ba dan kasuwa ba ne ba wani eh, gidan attajirai ya fito ba a tattara duk abin da ya samu daga ran da ya fara aiki har zuwa ran da ya bari ba zai samu kashi goma a cikin abin da aka dauka Daga cikin kungiyoyi na masu yaƙi da rashawa a Najeriya, mun nemi ji ta bakin Malam Awal Musa Rafsanjani na kungiyar Transparency International da ya bayyana mana yadda suke kallon wannan al'amari yana mai cewa ba mai mamaki ba saboda damar can mun riga mun san cewa akwai 'yan najeriya waɗanda suka sace kudaden eh, ƙasa waɗanda suka ɓoye kudaden nan ko ma su kai kasashen waje ko kuma eh, su ɓoye a nan gida saboda haka ba mai mamaki inda eh, hukumar to efcc saboda mun riga mun san cewa in dai har da gaskiya ake za a yi yaƙi da cin hanci da rasuwan to akwai kudade da dama da dukiyoyi da aka sata na gwamnati da jama'a suna hannun wasu 'yan tsirari saboda haka mun yi marhaba da wato kokarin da kotu ta yi don tabbatar da kan cewa waɗannan kuɗaɗe da aka sata gwamnatin tarayya tana da iko a kansu saboda mun san cewa kotu ɗin bata ba da wannan bayani ba za a samu mushkila wajen kamar bangaren shari'a da sauransu to amma abin da muke so a tabbatar a yi shine muna so a kafa wani asusu wanda za a yi wa talakawa aiki da waɗannan kuɗaɗen wato wajen ɓangaren. bangaren bunƙasa ilimi da wajen bangaren bunƙasa lafiya da kawo wato ah, ruwan sha ingantacce saboda ta nan ne muke ganin cewa idan har an yaka 'yan najeriya za su ci moriyar kudaden da aka sace musu amma idan har gwamnati ba ta buɗe wannan asusu ba kuma ba a ta sa jami'ai waɗanda 'yan ba ruwanmu ba su sa ido akan yadda za a tafi da harkar kuɗin nan ba to muna kyauta zaton cewa za a iya sace kuɗin kamar yadda aka sace kuɗin da aka yi a wata lokacin da aka wato kudaden da aka sata lokacin abacha to ba ma son haka ta sake faruwa ga waɗannan a ɗaya ɓangaren har yanzu akwai wasu daga cikin jama'a da ke goya wa mutanensu baya duk da sanin cewar sun yi sata kuma ba su tsinana mutanensu komai ba banda ma baƙin talauci da jama'arsu suke ciki har ila mun gayyato malam abubakar ali Kwararre kan harkar tattalin arziki a Najeriya. Shin ko me zai ce game da waɗannan rukuni na mutanen da ke wannan tunanin? da yake ƙasar nan yanzu kunya ya zama yana da karanci sosai mun tashi daga al'adun kirki mun tashi daga addinanmu mun tashi da tarbiyyarmu sai ka ji an taru ana yawa barawa sannu da zuwa ko kuma ji ana yawa barawa jaje to lalacin nan har yaushe za mu tafi da shi idan ana so a gyara ƙasar nan abin da yake abin asha sai mun haɗu mun ce abin asha ne ko ya fito daga gidanmu ne ko ya fito daga garin ku ne ko daga addinin ku ne an yi sata an samu shaida saboda haka shari'a biyu tsakanin A takaice dai hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arziki ta annati a Najeriya EFCC ta ce a tsakanin watan Janairu zuwa Disambar shekarar 2016 ta yi nasarar kwato kusan naira biliyan biyu daga hannun wasu ma'aikatan gwamnati. A gidan tsohon shugaban kamfanin mai na MNPC kuwa, Mr. Andrew Yakubu, an samu kusan dala miliyan goma. Saboda To masu saurare a nan shirin na kasuwa a kai miki dole a wannan makon zai dasa aya sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. a madadin wakilinmu a Abuja, Nigeria, Muhammad Sani da ya taimaka kwarai wajen haɗa wannan shirin, sai kuma jami'in da ya sada da ku Hassan Al-Hassan Sulaja, Ramatu Garba Baba ke muku fatan alheri, mu huta lafiya. komai don kunya masu